Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 60, mita 41, mita 31 da kuma mita 25. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidajen rediyon murya Amurka wato VOA Africa mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta amfani sarauniya Nomad Fara'a da LOL da kuma niyya. Ana kuma iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta intanet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Ali Mustapha na Sokoto da sauran abokan aiki daga Washington DC ke fatan ina lafiya. Gwamnatin Najeriya ta ce ta fara ba da tukuicin da ta yi alkawari ga mutanen da suka kwarmata mata wuraren da aka ɓoye kudaden sata. Za mu ji rahoto a kan wannan. Kamar kowane daren Asabar muna tafa da shirin tsintsiya da kuma na zauren dattawan Arewa. muna tafi da tasirin azumi gare ni daga bakin wani mai sauraro sannan akwai rahotanni na baya-bayan nan kan wasannin ta maula da sauransu amma duk sai bayan kun ji labaran duniya. To jama'a barkan ku da wuni hukumomin kasar Afghanistan sun ce ɗaya daga cikin sojansu ya bindige sojoji biyu na Amurka har lahira kuma ya raunana wasu biyu a gabacin Afghanistan din. a yau asabar ne wani al'amari ya faru a can gundumar acin da ke lardin nangahar kuma nan take su sauran sojan amurka su ma suka bindigin mutumin kamar da yadda kakakin gwamnati a taula yani ya gawa nan gidan mu da amurka shi kuma wani mai magana da yawan rundunar sojan amurka ɗin da aka tuntuɓa kan lamarin ya tabbatar da cewa lalle suna sane da abin da ya kira a koro wani al'amari da ya faru a gabacin afghanistan kuma za su ba da ƙarin bayanai da zanen lokacin yan haka ɗin ya yi sannan kuma wani kakakin na ita kuma kungiyar taliban ya ce su ne suka cinna ta'asar inda ya ce mutumin da ya harbi soja na amurka mayakin su ne sannan a ƙasar turkiya kuma gwamnati ta kame shugaban kungiyar ba da agaji ta amnesty international wanda gwamnatin ta ce yana jiran a soma mishi shari'a a zargin da ake mishi na zama dan wata kungiyar ta'addaci a cewar kamfanin dillancin labarin ap wacce ita kuma ta samu sanarwa ko bayanin daga kamfanin dillancin labarin anadolu na gwamnatin turkiya din to sai dai har yanzu shi kamfanin gwamnatin bai maido da amsa ba ga gayyatar da tashar rediyon murya amurka ta yi mashi na ya tabbatar da kamun da aka ce an yi wa shi tanar kilich wanda kuma tun ran talata ma shi yake tsari amnesty dai ta ce kama ma'aikacin nata kamar wani mataki ne na raina shari'a an kama kilich tare da wasu lauyoyi ne a yammacin kasar bayan da aka zarge su da laifin amfani da wata sabuwar fasaha da ake kira bylock wace fasaha ce ta juya ma'anar kalmomi da sakonnin da ake aikawa ta hanyar gizo wato ta hanyar duniyar gizo kenan wanda kuma ake zargin shine magoya bayan shehin malamin nan ba baturkiye da ke zaune a nan amurka fetullah gulen suka yi amfani da shi daman da shi gulen shine hukumomin turkiya da suke zargi da cewa ya jagoranci yunkurin jiwon mulkin nan da aka yi wanda bai ci nasara ba a bara abinda shi gulen din kuma ya sha musanta shi To muna baku labaran duniyar nan ne daga Washington a sashen wasu na da Amurka. Gwamnatin Somalia kuma ta ce za ta rama kazamin harin da mayakan kungiyar Al-Shabaab suka kai a kan wani barikin soja da ke galgala inda suka kashe sojoji 48 a ranar alhamishin din da ta wuce. Wanda kuma wannan shine aka ce maki mafi muni da aka taba kaiwa akan duk wani sansanin sojan ita Somalia. shugaban kasar muhammad abdullahi farmajo ya la'anci harin ya kuma yi ta'aziyya ga 'yalan sojojin da aka kashe kuma ya ce gwamnatin shi za ta taya hukumomin lardin puntland wajen ɗaukar fansa akan wannan hari wani na shi ya biyo ne ba alwashin da shi ma shugaban yankin puntland ɗin abdi waili muhammad ali ya yi na cewa suna nan sun ƙaddamar da yaƙi gadan-gadan akan al-shabab da ke yankin galgala hukumar ƙasar iran kuma sun ce amurka da saudi arabia ne suke dora laifin ba da goyon baya ga mutanen da suka kai hari a majalisar dokoki da wata muhimmiyar makabarta da ke ta inda mutane goma sha bakwai aka kashe a lokacin da yake jawabi a wajen jana'izar dubban mutanen da suka halarta shugaban addini na iran din ayatollah ali khamenei ya ce wannan halin da aka kai ranar larabar da ta wuce ba abin da zai illa ya sa mutanen iran waɗanda dama dai ba son gwamnatin amurka da ta saudiya suke ba su ƙara tsanansu ayatollah din ya ce tagwayen hare-haren da aka kai a kan majalisar dokoki da kuma wanda aka kai kan makabartar tsohon shugaban addinin iran din ayatollah ruhullah khomeini ba za a sa goyon mutanen iran ta yi rauni ko kaɗan ba jiya juma'a 'yan jaridu sun tambayi shugaban amurka donald trump idan ko a shirye yake ɗauki rantsuwa dangane da shaidar da tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuffuka ta amurka ta fbi james comey ya bayar game da zancen da ya ce sun yi da shugaban inda trump din ya ba da amsa cewa lalle ɗari bisa ɗari zai ba da bayanin to amma kuma sai sauri ya kara da cewa ba zan rantse ba fa da Dr. Trump ya ce a shirye yake amsa duk wasu tambayoyi da za su fito daga Robert Mueller wanda shi ma wani tsohon shugaban hukumar FBI ne wanda shi ne yanzu aka naɗa matsayin shugaban hukumar gudanar da bincike mai zaman kanta wacce za ta bi diddigin gano ko rasha ta taka wata rawa a zaben bare da aka na shugaban kasa na Amurka. da yake amsa tambayoyin yan jaridu lokacin da yake tarbar shugaban kasar romania klaus shahana jiya a fadar white house kuma ya ce john comey ya faɗi gaskiya abubuwa da yawa amma kuma ya faɗi wasu wanda ba gaskiya ba ne labaran duniya kenan aka saurara. Tumadala gwamnatin Najeriya ta ce ta fara rarraba kudaden tukuicin da ta yi alkawari ga waɗanda suka tsegunta mata wuraren da aka ɓoye kudaden sata ga Hassan Mai na kaina da ƙarin bayani. kawo yanzu ministar kudin najeriya kemi adeoshin ta tabbatar da cewar mutane ashirin da suka kurmata bayanai da ya kai ga gano kudaden sata kimanin naira miliyan dubu goma sha ɗaya da shida da talatin da za su samu tukucin naira miliyan ɗari uku da saba'in da biyar da da saba'in ministar kudin najeriya uwar gida kemi adeoshin ta ce an mai dan gyara cikin tsarin na kurmata bayanan kudaden satar da halin yanzu aka samar da tsarin matakai na ɓoye suna da kamanin duk wanda za a wa tukucin don samar masa da kariya masanin tattalin arziki abubakar ali ya ce wannan tsari na kurmata bayanan kudaden sata abu ne mai kyau sai dai ya yi jan hankali tsarin yana da kyau don ba najeriya suka fara yi ba domin wannan din tsarin nan zai sa mutane su yi takasansan daga ma satan da maza yi tunda yake yanzu idan kai sata wanda zai shigar ma da wannan satan gida ko kuma wanda za ka je a yi ajiya to wannan mutumin nan da yake ko mutanen da yake da ko kashin kazan da kake ce ba sa gani to yanzu za su iya su ma su je su tsawar da wannan maganan su samu kasonsu saboda haka zai rage zai rage tsananin sata din da ake na farko. Illa iyaka shawaran da zamu bayar shine a rage yawan surutu akan wannan maganganu na duk da yake an ce za ana boye sunaye ko kuma alamun wanda suka kawo wannan bayanan ne haka. Amma yana da kyau. Ma'aikatar Kudin Najeriya ta ce za a ke bada tukucin ne bayan kotunan kasar, sun mallaka gwamnati kudaden kafin daga bisani kuma a cire musu haraji. Comrade Abubakar Abdulsalam dan gwagwarmayar yaƙi da cin hanci da rashawa ne a Najeriya. Maganan wannan tukuci ba ma akan maganan yaƙi da cin hanci ake da rashawa na kwato kuɗi da aka sata kaɗai ya kamata ya ba ya cancanta ma a expanding din shi a faɗaɗa shi zuwa duk wasu koyi kamar irin na jami'an da tsaro saboda kan in aka faɗaɗa wannan tukuci da ake bayarwa a cikin aiki na 'yan sanda da wasu aiki na kaki kaki da sauransu zai taimaka wa ƙasan gaba daya. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yara ku yanki saboda kuɗi. To a gaida Hassan masu sauraro ku gyara zama ga Ali da shirin nan na tsintsiya. Tsintsiya. ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum, Jami'a Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin da za mu ci gaba da tattaunawa da Malama Kiristi da kuma Malama Aisha akan muhimmancin zaman lafiya. To malama Aisha da malama Kirsi masu iya magana kan ce idan bera na da sata to daddawa ma na da wari. Gara mu bugi jaki, ewa eh, mu bugi taiki. To malama Kirsi muna ta maganar shugabanni su kuma mutane fa. Yanzu yanda za mu yi mu gyara wannan zaman da muke ciki. shine duk wani ɗan siyasan da ya zo ya same ka da kuɗi yadda kika ce a ansa amma ra'ayinmu mun san inda ra'ayinmu yake don kuɗinmu ne aka sato aka kawo mana kuma amma in ni ne left for me outrightly zan gaya ma mutum ba zan karba kuma ba zan yi da kai ba ba zan karba ba kuma ba zan yi da kai ba in har mun tashi with one voice mun ce muna son mu naɗe gaskiya mu ajiye a gwamnati za mu iya yi za mu iya yi ba abin da zai hana mu yi wasan mun haɗa kai yanda kin san aka ɗaura su sai aka ajiye su sai ya kwashe datti don mun haɗa kai za mu kwashe dattin najeriya gaba ɗaya tas mu fidda shi amma in an zo za a yi wannan sai ce nawa ne a can bai kamata in ya zo ya gaya ya shuka min ra'ayi sai ce a wannan fa ai onkul ɗina ne wannan kawuna ne wannan broda na ne sai abin da ya kawo sai ni in je ina talle tallan karya ina gaya ma mutane ina jin ra'ayinsu kuma kin ga bai cancanta ba bai kamata mu yi haka ba in mun haɗa kai mu haɗa kai kuma unity unity sai da gaskiya kamun zai tsaya in ba gaskiyan magana ba zai taɓa yi ba in mun fita da gaskiya leaders mu sun fita sun nuna gaskiya kamar yadda ta ba da example ga su ga one ga su ty ga su baban gida ga su abdulsalam in sun tashi da gaskiya wallahi za ki ga followership za su bi su akan gaskiya. nan. To, ke malama Aisha mutane za su taimaka. Ai mutane sun yi yadda aka yi zaben Buhari, kowa ya gani da idon shi. Kowa ya gani mutane talakawa ne suka fita suka zai da Buhari suka zaɓe shi. Karfin talaka ne ya kawo Buhari kan kujera. Amma kuma a inda kuma yau talaka zai yi aiki shi ne. Talaka sai ya zama shi matuci ne. Mm. yau ana ƙoƙarin ma a gyara talakaci yake hanawa mm-hmm. yanda za a yi dole ne ya zama na cewa ni fa a insist on ya zama akwai leadership idan muna da leadership shi talaka wanda za a yi. Nigeria we are good followers mu mabiya ne kuma Najeriya muna bin kowanne yanda ya zo dole ne ko ina kowane alkarya za a samu mai kyau da mara kyau Shi ne yasa duniya ma yake da daɗi ko Allah da muke tare da shi mun zauna muke bautan bautar shi za mu ba za mu tafi daidai ba To, amma... dole ne a samu marasa kyau da mai kyau. To, eh, masu kyau inda su danne marasa kyau. Ya zama na cewa kamar yadda ake ce change begin with me din nan da ake kalla to kowa ya fara canja rayuwar shi kowa ya canja halayen shi mm. ai dukkan mu mun san mai kyau mun san mara kyau duk dan adam ya san abu mai kyau da mara kyau ba wai bai sani bane yake yi ko yaron da aka haifa eh. yau ya san mai kyau da mai kyau tunda in yayi <laughs> fitsari yawa in yayi fitsari ba a canja mishi kamfai ko ko napkin ba ihu zai ta yi to <laughs> yawa yes tun da dukkan ku mun san mai kyau da mara kyau ya zama da cewa yanzu mu ne zamu mu yaƙi da mu in kana tafiya ka ga wani yana abin da bai kamata ba ka tsaya kai correcting nashi ka ga na layi a banki mutum ya zo ya wuce gabana na ce malam koma i am on the key ko you ask for my permission ko oh, ka koma baya ya tsaya ya kalle ni yace eh ask everybody kuma kowa ya ga haka din ya ji mm. kunya mutumin na embarrassing na shigo ba zai yi haka ga ba mm. ka zo kana abu kana yin abu kowa yana kallon ka wani idan ya kyamaci abin da kake yi ko kai shamfin traffic light ko kai menene wani ya kyamaci abin da yake sai kalle kai cire ido ayi magana ai aka ce makaho bai san ana ganin shi ba sai an jefe shi ko an taba shi so eh, don haka mu zama mu zama mun sa ido akan kasanmu akan mu akan mu idan ka ɗanka yana abun da ba kyau gaya mushi idan bai ji ba da ke shi idan bai ji ba kai embarrassing nashi ka nuna ma mutane to gobe ba zai yi ba dama uku ne hanyar punishment din ko kai barashi mutum ko ka dake shi ko kuma kai mishi faɗa abu uku ne so hmm. idan kai mishi faɗa bai ji ba sai da ke shi bai ji ba sai ka barashi din shi in ya zama barashi gobe ba zai ƙara yi ba to duk duniya haka ne abu ne to kamar da yanda kuka ce dan mu dan ma mutane mun san yanda za mu yi mu taimaka dan To mm. daga ƙarshe bari mu fara da ke malama Kristi akwai abin da za ki ƙara? To, ni dai na riga na yi magana yadda Allah ya haɗa mu tare. Mu haɗa kai, mu yi zaman tare, ko mun ki ko mun so. Kai ba ka halice mutum ba fa, sai ka ɗauki wuka ko ka ɗauki makami ka kashe shi. Me ka yi kenan? Ka ce Allah bai yi daidai ba kenan. Kin ga kuwa akwai wannan punishment ɗin. Mu dinga tunani akwai ranar tashiwan kiyama. Kowa zai ansa. ya faɗa abubuwan da ya yi da bakinsa kuma za a passing judgment a kan kowa mu dinga tunawa leaders mu su dinga tunawa akwai ranar mutuwa duk dukiyar nan da suna tarawa fa gaskiya ba wanda zai tafi da shi Nigeria would have been in the Committee of Nations amma ina sace-sace ya yawa mu jama mu kunne mu jama mu kunne duk inda ka samu kanka don Allah dan annabi a yi na gaskiya a yi na gaskiya don me don posterity don gobe don ka samu ya samu cin gaba don tashi-tashin hankalin nan ba sa kawo development ina za a ga development babu ba za a taba ga development ba za a taba ga gyaran kasa ba sai dai a ta ganin gwata a ta ganin hanyoyin da ba kyau ba development dubi duguri abin da ke faruwa yanzu ne ma an ji ana ɗan gyare-gyare to ke kuma malama aisha wani karin bayani zaki ni dai ina roƙon iyaye su sa ido a kan tarbiyyar ƴaƴayensu su tabbatar kowane mahaifi ya zama mai nasiha na ɗan shi a kullum idan yaron ka yana wani abu kar ka gaji da yin shi magana kuma a kullum ya zama ana ma yara magana da natsuwa a nuna musu zahiran gaskiyar rayuwar duniya kar a tashi yara da rayuwa na ƙarya domin kar a yi famfarin yara su tashi cikin rayuwar karya wanda in suka tashi ba su tarar da haka ba sun shiga uku dole su sata mm. a zauna cikin gaskiya a yi rayuwar gaskiya da gaskiya tsakanin iyaye da 'ya'ya tsakanin mu da society din mu a nuna musu gaskiya daya biyu shugabanni mu yi kokari mu zama mabiya mu shugabanni domin annabi ya ce duk sanda mutum ya bijirewa shugabanci ya bijirewa Allah annabi ya ce ku bi shugaban shugabanninku ko da ya zama bawanka ne ya zama shugaba a kanka kai mashi biyayya kai mashi addu'a mai kyau ka bi shi da magana mai kyau bi shi da ladabi to ya kamata yanzu mu karanta littafin mu san cewa duniya ba jiran wani yake ba ba haka muke ba yau kuma ba haka muka samu kanmu ba tunda muka samu kanmu a haka hmm. yau yanzu sai mu gyara kuskuren da muka yi a baya mu gyara mu yi kokarin zaman lafiya a tsakanin mu kamar yadda aka ce makwabtanka goma hannun dama goma hannun hagu nan ya zama kowane rana ka san waye a gefen ka dama gefen ka hagu idan kowa zai yi haka a unguwa ɗaya kowa ya zama ya san dan uwan shi an zauna lafiya to za ka ga mun fita hanyar tashin hankali mun fita hanyar tashin bumabumai mun fita hanyar komai domin kowa ya san kowa in wani yana yi ma ka sani matanka ta shiga gidan makwabcinka makwabcinka ya shigo gidanka ya gaishe ka ɗanka ba lafiya makwabcinka ya shigo ya gaishe ka kai ma ka ji wani abu ya faru a gidanki ka je ka gaishe shi muna zumunci a kowane wuri kowa ya san kowa to wannan zai rage mana fitintunu a tsakaninmu domin daga kaga fitina za ka gaya mushi wani wannan fa abun ba zai maka alheri ba to amma idan mun shiga kowa ya zama yana sirri ka fita ka kulle kofan ka ka shiga ka kulle kofa kana boye abin da kake ciki to baka da gaskiya zama da mutane don haka mu zauna tare mu buɗe wa juna zaman tare kamar yadda muka tashi muka tarar da iyayenmu suna yi mu ci gaba a haka mu rike yan uwa mu zauna ba musulmi ba kirista ba wanda ba shi da addini dukkan mu ɗaya ne Allah ya halicce mu bambanci kuma shi Allah da yana so duk duniya su kirista za su yi in yana so duk duniya su zama kirista eh, musulmi za su yi in yana so duk duniya ma ba za su yi ba Allah zai tunda shi ya halicce mu ba da sanin mu ya halicce mu ba don haka ya sa ka akan wannan addini yayi ne ya gwada ka ka yi abin da Allah ya gaya maka kar ka shiga hakkin wani domin Allah zai yi hukunci a tsakaninka da shi zai kuma yi hukunci tsakaninka da zamantakewa na mutane da suke tare mutane su san cewa a kullum abin da suke yi akwai hakkin Allah tare da su dama masu yi magana kan ce gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba kuma aka ce idan kunni ya ji jiki ya tsira to malama kristi da malama aisha mun gode da kuka samu dama kuka zo wannan fili na tsintsiya maɗaurin ku daya mun gode mama Mun gode. Ma sauraro sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Kada a mance sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. Allah sarki ɗaya shi muke bautawa kai da ni. ba kyau don Allah ka sanar da ni. To a gaida Jummai masu sauraro ga Ibrahim Kalmasi Garba da zauren dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda na faɗa a makon jiya, saɓanin yadda aka saba ba za a ji yadda ta kaya daga gogon ilhikaya ba, saboda wasu dalilan da suka fi ƙarfinmu har sai ranar 24 ga watan nan na Yuni. bari mu wuce zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne rabaran kanan bulin sabu daga Ikara Kaduna da Sheikh Yakubu Yahaya daga Katsina ga Sheikh Yahaya. idan an dubi matsalan Fulani da makiyaya, tarihi za mu koma. Su Fulani misali bai kamata a samu rashin jituwa tsakanin fulani da makiyaya ba ko ba komi a tarihin ƙasar nan yadda muka fahimta tun kamun zuwan bature za mu ga cewa su uh, mazauna wannan yanki na arewa wanda galibinsu hausawa ne to su ne kamar masu masaukin baki su suke da ƙasa su suke da wurin noma su kuma fulani waɗanda galibin su ba suna zama wuri ɗaya ba ne suna yawatawa ne amma in suka ga wuri yayi musu sukan zauna su suka zo mana a nan da arziki na kiwo da kuma ilimi na addini musamman baka bai kamata a ce da masu masaukin baki da waɗanda suka kawo alhairi kuma ana rigima ba bai dace ba saboda haka fulani ya kamata su zama sun ɗauki matsayarsu na manya su kuma waɗannan a matsayinsu na masu masauki su ya kamata a mutunta juna mu da a tunaninmu ba mu taɓa tsammanin ko shedan zai iya haɗa fulani da mazauna wannan yanki musamman hausawa wanda su ne manoma galiban ba mu taɓa tsammanin ko shedan zai iya haɗa su ba saboda an riga an cuɗanya an zama abu guda manoma da ku da fulani ku sa hankali da kyau ku lura ku gani ya kamata fulani da manoma su yi ma kansu faɗa kiwon nan da ake da noman nan da ake ana yin shi ne don rayuwa ta ci gaba ya zama to ainihin ci gaban rayuwa ne in kun tafi kun bar 'ya'yanku da jikokinku su wa'annan 'ya'yan da jikokin za su alkinta abin da kuka bari kamar yadda aka bar maku kuma kuka ci gaba da shi to in ya zama kuma an samu irin wannan to a ina ne za a tsuguna a yi noma a ina ne kuma za a tsuguna a yi kiwo in ya zo kaga shi kenan sai zama an wayi gari kawai duk abubuwa sun taɓarɓare ba mai ce ma wani bari ba mai ganin mutuncin wani ba mai ganin girman wani sai kuma a wayi gari an biya bukatan wa'yansu Allah waɗanda suke da guri na su haifar da irin wannan don su cimma wata manufa a ɓoye wanda ba a san su ba amma ta karkashin ƙasa su ne suke amfana da wa'annan rigingimu din baka ya kamata su zauna su fahimci fulani su zauna su fahimci junansu da su da makiyaya domin a samu fahimtar juna kuma ya zama na kenan wato ainihin al'amura sun koma yanda suke alakal a ji sauki eh, komawa al'amura da suke kamar da da muka sani can da shekara hamsin sittin da suka gabata eh, dai wahalan gaske ke al'amari ne na Allah yana wa a samu sauyi wanda zai kawo irin wannan yanayi din amma kamun a samu wannan sauyin na yanayi wace rawa za mu taka mu a matsayinmu na fulani misali ko matsayinmu na manoma ita dai gwamnati ana kafa ta ne domin al'umma ta jawo musu alkhairi ta tunkuɗe musu sharri wato da cikin ƙasa da sama duka baki ɗaya gwamnati na da hannu su kuma talakawa suna da haƙƙi gwamnati ta ba su abin da ake cema muqawwimatul hayat abubuwa na rayuwa ginshikan rayuwa wanda suka shafi na ilimi lafiya eh, hanyoyi tsaro eh, tattalin arziki ta inda yake wato ainihin za a wayi gari ana da wa'annan ɓangarora guda uku ɓangare na farko shine wato a samu abin da ake ma middle class wato matsakaitan masu kudaden shiga ya zama su suka fi yawa ya zama marasa shi suna da karanci wanda ba su kai na yawan middle class ba sannan kuma na kololuwa wanda ake ce ma high class su kuma su zama 'yan kaɗan ne 'yan kaɗan su zama high class mafi yawa su zama su ne middle class na ƙasa kwarai su zama ƙasa da na middle class sosai ka ga abubuwa sun tafi bai ɗaya. shi ma rabaran sabu ya ce A jama'a salamu alaikum mai magana rabran Kanan Bulus D Sabo da Ungwada Asabe bau lokar Gamman ikada Diocese. Ina so ne in kira ga jama'ar musulmi da Krista. Iyayenmu da kakanni sun zauna lafiya da junansu a baya. Mu ma yanzu ya kamata mu koyi da magabatanmu. Muna zaman lafiya da juna, ana rungumar juna, kasuwar mu ɗaya, wurin gonaki iyaka da yawa iyaka ɗaya ce. Kuma ina roƙonmu mu shugabanni na addini da Allah ya dora shugabanci har kullum mu ci gaba da ba a masallatai a majami'u wa jama'ar mu cewa a yi zaman lafiya ko a gida ne idan ba zaman lafiya babu kwanciyar hankali al'umma ba za ta ci gaba ba kuma ibadan ma ba za ta yi ba don haka yan uwana ina kira a gare mu mu karawa kanmu zaman lafiya mu kuma nuna wa mu na biyu kada mu nuna kabilanci dan mutum na yankin ka ko kuma kai kana wannan kasa a'a dukkan mutum da Allah ya halitta Allah ne ya halitta shi mu yi zaman lafiya mu manta da bambancin kabila mu samu zama don ci gabanmu da kuma rayuwar 'ya'yanmu sannan ina kira ga 'yan uwa manoma da fulani da ku fulani da manoma 'yan uwan juna ne wanda kuke kullewa mu muna tare a karkara don haka kowa ya kula da dukiyarsa a samu zaman lafiya domin ta dalilin amfani ko ta dalilin dabba a kashe rai abu ne da Allah baya so wannan kuma bai kamata ba wanda dabbobin nan da noman da muke yi in dai ba wani yi eh, abin kware akan abin da yake da shi ba nan fa za mu bar shi a kanan duniya to don haka ina kira a gare mu mu zaman lafiya kada dan fulani shi wa manomi gona kada kuma mai gona shi kuma ya nemi tayar dan fulani hankali akan dabbarsa don aka yi wannan za a zauna lafiya a ji daɗin juna sannan ina kira ga gwamnatin tarayya a koma ma noma mun gode kamar yadda gwamnati ta ce a tafi a yi noma tana kuma buɗe wurare domin a noma alkama da shinkafa wannan babban alkhairi ne amma kiran da nake a gwamnati shine talakan najeriya ta ce masa bismillah a kan noma shi kuma talaka ya amsa to amsa da ifa noman ba zai cika ba sai in akwai takin zamani a hannunsa ina kira ga mai girma shugaban kasa tare da majalisarsa da kuma majalisar gwamnoni da ta majalisar dattawa da ta wakilai da su yi wa Allah shi goyi bayan shugaban kasa wajen wannan niyya da ya sa ta noma domin noma shine babban kashin gadon bayan ci gaban al'umma yan uwa mu dubi kasar malaysia an ce da noman shinkafa ne suka tashi ba da maganar man fetur ba yau man fetur ya zama ba abu ne da yake daraja a duniya ba dogara da mai yau ba abin dogara ba ne idan muka dogara da noma kowanne manomi zai samu abin biyan bukata za a rage matasa zuwa birni yanzu noman na yake daraja ina kadari to yan uwa noman ba zai yiwu ba ya gwamnati sai da sa hannunku ku ba jama'a taki koda daga cikin kashi ɗari a samu kashi goma na takin zamani domin idan ba taki babu noma. Jalla allazi wahidu. ka kama mana. guda sau To yanzu kuma sai tasirin azumi. Sai Ramadan sun fido Bashir Hassan Abubakar ni mazaunin cikin garin Bauchi ne. Shi azumi yana kusantar da ni tsakanina da Ubangijina a za ka samu akasari yawancin mutane lokacin azumi to gaba ɗaya an ta'allaka ne wajen bautan Ubangiji roƙon gafara neman afuwarsa da kuma dacewarsa a cikin wannan wata mai alfarma mai girma. a ba da bayan nan kuma za ka samu ko kai ko mutum shi kanshi lafiyar jikin shi ma likitoci ƙwararru sun yi bincike sun gano cewa e wannan azumin lalle yana ƙara lafiya saboda duk wasu abubuwa da ke aiki jikinka za su samu hutu kuma wannan su masana sun yi ittifaki akan e eh, lalle yana ƙara ingancin lafiya wa ɗan adam. To kada amince ana tare ne da sashen Hausa na VOA. Wasanni a takaice. Najeriya ta soma da shan kashi a wasanta na farko na neman gurbi a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2019 inda a yau kasar Afirka ta kudu ta doke ta da ci biyu da nema a Oyo babban birnin jihar Akwa Ibom da ke kudancin Najeriya. Najeriya wacce ake lissafawa a cikin manyan kasashen nahiyar Afirka a fagen kwallon kafa ta kasa samun shiga a cikin gasanni biyu da suka gabata na nahiyar ta afirka to amma kuma fafutukarta na samun shiga gasar ya soma fuskantar kalubale da wannan kashin lamarin iri ɗaya ne ga ɗaya kasar da ke cikin zaratan afirka wato zambia inda ita ma ta sha kashi a gidanta a birnin undola daga kasar mozambique da ci ɗaya da nema duk da yake kasar ta zambia ce ta mamaye dukkan lokacin wasan to amma ta kasa jefa kwallo a raga kafin a minti na karshe na wasan sa'ad da mozambique ta sami zura kwallon da ta bata nasara akan zambia din karon farko a tarihi to sai dai kasar malawi kam ta sami yin galaba ne a wasanta na farko a gidanta a rukunin bi inda ta karbi bakuncin kasar comoros ta kuma doke ta da ci daya da nema a rukunin na bi kasar kamaru ma ta yi nasara akan morocco da ci ɗaya da nema a yawunde yayin da burundi ta doke kasar sudan ta kudu da ci uku da nema a rukunin si zakaru daga rukunoni goma sha biyu da ke fafata wasannin na neman gurbi ne za su sami tsallakewa tare da kasashe uku mafi fita da suka zo na biyu da kuma kasar kamaru da za ta karbi bakuncin gasar a kasar ingila da alama kungiyar kwallon kafar manchester united ta raba gari da dan wasanta zlatan ibrahimovic bayan da ta ki sabunta kwanta raginsa ibrahimovic dan shekaru 35 ya rattaba hannu ne da kungiyar na tsawon kakar wasanni daya a bara murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To a gaida Murtala da wannan kuma muka zo ga karshen shirin a wannan lokaci sai gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wannan sabon shirin. Ibrahim Alfa Ahmed a madadin dukkan ma'aikatan manan VOA ke cewa mu huta lafiya.